بسم الله الرحمن bari muyi tambaya a darasin da muka karanto na ulumul qur'an mun yi darasi alhamdulillah mun fara daga alwaqfu wal ibtida kuna ji da kyau maka zo maka al imala da almaddu da takhfif hamza da al idgham wannan abin da ke da alaƙa da abin da ya shafi al'ada kenan sannan muka zo kuma muke magana akan abin da ya shafi muke magana akan abin da ya shafi ma ya ta'allaku bi al'alfaf a cikin wannan littafi dai da muke magana akan shi shine littafin annuqaya na al'imam as-sayuti Allah ta'ala ya jikan shi da gafara ya rahamshe shi muna da 'yan mintuna haka da ba su da yawa insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya sanya musu albarka akwai mai tambaya a darussan da muka yi ko dai daga na yau ko kuma daga ranar da muka fara a manyan zamana zai yi tambaya ne idan ya halarci darasin za ka yi tambaya ne a darasin da ka san ka halarta in kuma ni ne zan ɗan tambaya ɗin sai za ka iya rubutowa ko za ki iya rubuto tambayar sai a karanta kuma za ka iya yi sai a baka abin magana ka yi alaikun salam alaikun nam eh nam eh eh a'a eh, shi yana tambaya ne akan nau'i eh, gaba ta 21 a gaba ta 22 gaba ta 22 inda ya ce almaddu huwa mutasiri wa mufasir ya ce wa tuwalin warshin wa hamza ko sai ya ce fa'asimun fa bunu amirin wal kisa'i mai ce ce tambayar ya ce wa atwaluhum waɗanda suka fi kowa tsawaita madda suke yin al'ishba ja shida alfu uku kenan a mutasil da munfasil warshin wa hamza su ne warshu da hamza kun lura da ke ko mabi da warshu mabi da su a tsawaita madda shine fa'asim fabinu amirin Walkisayi su suke biye da warshi da hamza a tsawaita madda to kuma a tsawaita madda tunda muna da maddar da ya ja shida mabi da shida ita ce nawa hudu isa ga dukkan da ya yi ma'ana asim da ibn amirin da alkisa'i su suna yin ja hudu ne sai ce fa abu amri shi kuma abu amri shi ke biye da waɗannan a tsawaitawa ja nawa kenan biyu ja biyu gane ko ja biyu ke amma sai malam bai faɗaɗa abubuwan sosai ba sai bai faɗaɗa na faɗa mana a lokacin ya yi su a dukkula sosai da sosai har na karanta mana magana imam shafi biyar rahimahullah da ya ce iza alifu au uha ba da kasarati awil wawu an dammin laƙiyar hamza ƙungwila طولا معنى طول yana yin طول fa'in yan fasil idan suka rabu ya zama madamun fasila falƙasra to ka yi alƙasuru yaren alƙasuru ba fa na sallah ba fa yaren alƙasuru a shatubiya yana da fassara biyu idan ka samu alƙasuru a babul majji na shatubiya kun lura da kyau ko to yana nufin ja biyu ko ja hudu amma idan ka sami al'asuru a shatubiya a babin da ba na madda ba to yana nufin rashin madda gaba daya yana nufin rashin madda gaba daya mimita idan ka sami alƙasuru a shatubiya a babin madda ma'ana shi daban alƙasuru a shatubiya a babin da ba na madda ba ma'ana shi daban idan ka same shi a babin da ba na madda ba to ba yana nufin ba a kaso ba a madda kwata-kwata ba a madda kamar eh, subhanallah al'afin eh, ya ce yana magana wa in kuntum ala safarin فلم تجد كاتبا فرهان مقبوطة فرهان مقبوطة قالوا رد كيو رهان أكو مدى كو با مدى أكو مدى كو سيتي وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر قصر يتي وحق رهان وحق ita haƙƙo ابن كثير ibnu kathir da abu ɗaya kenan arihanu dumma kasiri kasarar nan kai mata a arihanu ina kasara take ra'u to kasarar nan kai mata domma ka ce ya kenan ru ka ce ru ma'a fata hatin fatahatin tanan fatahar ita ma kai mata domma ruhu kenan ko ruhu gana tare da ni sai ce wa kasuru wannan a suratul baqara kenan ba a babin madda ba sai ya ce wa qasr me kenan ka cire madda sai ka ce ya kenan ruhudu wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban faruhudun maqbuda kun ga ya zuba yarurrukan ko saboda haka eh ya ce akwai fasaha ba shafi ba maki ba balle balle mu tattauna wata maganar a kai kasan asali inda ake karatu karatun ƙur'ani mataki ne bayan mataki mataki ne bayan mataki galibi duk waɗanda suke guduwa daga makarantar ƙur'ani suna guduwa ne a matakin farko eh E ba za ka ce wai wa wal da a sauka ta ɗaya ta biyu ta uku za a koya mashi ba tunda ya ce wa ba da ta lil ka la labudda min ma'rifatil sai ka gama tajwidi tukunna sai ka zo gyaran karatu sai ka zo gyaran karatu to anan ne za a tabiya maka a tabiya maka abubuwa a ce maka bayani a ce maka bayani a ce maka bayani to asali akwai matakin da mutum yake zuwa a ilimi na qur'ani za ka zo wurin malam ne ka zauna za ka dinga biyawa ne da kanka yana sauraro inda kai kuskure kawai zai gyara maka kuna ji da kyau inda kai kuskure zai gyara maka isa kake gani irin wannan rijiyar da ake irin wannan darasin manya-manyan alarmomi ne suke zuwa to kai da kake jan baki-baki na janka ai kaga wannan rijiyar ba irin taku bace Tun da ba wani za a tuna maka bakin bane kun gane ko to an zo an zauna ɗalibai sun zauna suna jiran imamu shatubi wa rahimahullah ya fito ya zo a biya karatu yana fitowa maimakon ya ce man ja a awwalan falyaqra sai ya ce man ja a saniyan falyaqra man ja a saniyan falyaqra wanda shi ya zo na biyu ya karanta na farko fa sai tsallake shi sai da farko in shuru sai ya tuna ashe yana da janaba sai ya tashi ije iwanka ya dawo ya dawo ya zauna sai ce manja a wala falyaqra ka fahimci wannan karama ce kawai tunda imamu shafi na farko aka mahani wasu sun ce makaho ne wasu sun ce da makanta aka haife shi wani sabon bayani kuma eh wani ai karama ce kullum da ke ko wannan karama asali wa ya san kana da janaba wa ya san baka da janaba balle ga maka kuma abdari sai ce man ja a saniya faliqa sai na farkon ya tuna ya shiru sai tuna yana da janaba sai tashi in je wanka wankan tsarki sai ya dawo da ya dawo sai ce man ja a walan faliqa bayan wanda ya gama karatu ba ka taɓa jin kuma ana faɗa shi cikin karamomin wani saboda duk wanda ke da alaƙa da karatu to nan karama take wanda kuma ke da alaƙa da waɗansu sharholiya da sunan karama to kuma kaga an yi nisa ita karama tana inda ake karatu ne ina fata mun fahimci wannan dake to ku lura da kyau makahu ya rubuta shatubiya baiti dubu ɗaya na nawa a'a bai kai ka zuka ka saboda haka za mu biyo matakai ne ku lura da kyau magana ka ta madda ko imamu shafi ya ce fa in yan fasil ku lura da kyau ya ce idan alfin auya uwa ba da kasarace ayul wawa an domin laƙiyar hamza ƙunwila, wai a nan da iya bayanin madda tashi. a nan kuma ya biya da hukuncin ta ya ce tsuwila sai a yi ta tsul ya ce fa'in yan fasil idan harafin hamza da harafin madda suka rabu wai ita ce madda mun fasil ya ce falƙasu sai ƙasu ba dirhu ba, bi kulfihi ba ba'un ita ce ƙalun ƙwalib abu awar albasari abu awar albasari abin nan a turi an abi amurin basari bi khulfihima su suna da fuska biyu suna yin kasur suna yin tawassu isa ka jina an faje su cewar suna yin kasur suna yin tawassu qalun da duri an abi amurin basari yurwika durdan wa mukhdala shi kuma ya'un ita ce susi sai kuma dalun abdullahi ibnu kathir su kuma suna yin kasur qawlan wahida to haka ji yayi bayanin hukuncin suka ce imamu shatubi ujubatu babban abun mamaki babban abun mamaki duba ga wannan shatubiyar kwami a allo ake rubuta ta a yi ta kwamata allah kwami kake yi tilawata muke bayarwa a jami'a islamiyya a madina sai ka zauna ka ba da haddata shi ne abin nan naka continuous assessment naka ƙwarai kuwa haddata ake bayarwa yadda kake ba da tilawar ƙur'ani haka za ka je ka zauna ka ba da tilawa malam ya rubuta inda ka tsaya ga makinka in semester ya kusa karewa malam ya sa muku ko a cikin haram ko ba ina ne sai kun je kun ba shi hadda eh? a dama ai baka shiga kulle ta ƙwarar sai ka da ci ƙwarani ka kuma kana magana zuwa 20 ai ba ta kai yi saboda haka shaƙubiya a ujubatu kuskure ne tashin farko mutum ya ce wai zai fara shaƙubiya ko zai fara ma ɗaliban shaƙubiya ka daki tufatul eh mana imana ai tufa ce ta atfa yanzu ko da kai babba ne a jiki ai karami ne a karatu ko to sai fara ai tufa atfa daga nan sai ya dawo ga muqaddima ta tazariya. baiti 109 nake ji ko da wani abu muqaddima ta tazariya. idan ka hada tufatul atfal da muqaddima ta tazariya, gaba ɗaya baiti 170 ce da wani abu a gani bai ko baiti 200 bai kai ba to daidai gwargwado ta jawili ne ta jawili wanda za a bauta ma Allah da shi ka samu eh ka ce me a an mace yanzu sai ya zama malami kuma ya zai kara gaba ne isa na cewa da za a bauta ma Allah da shi eh ai karatun da za ka bauta ma Allah da shi daban karatun kuma da za ka zama malami da shi shi kuma daban wannan ai sanane ne ai ko kun dauka duka ɗaya ne yawa eh daman ka fara daga karatun da za ka bauta ma Allah da shi ne da shi za ka je zuwa ga karatun da za ka zama malami ba wai za ka fara karatu ne daga karatun da ake zama malami ba ka tsallake wanda za ka bauta ma Allah da shi ba shi ake yi ba ina fatan mun fahimci akwai mai wata tambaya na mara rikici kuma ai ba da rikici a Eh arma. na jiya ko shekaran jiya na arromu da al'ishimam ta wannan bangare na farko arromu da al'ishimam ya tabbata a lugha za ku yi mamaki ya nake ta in ne magana ce lugha eh akwai 'yan bana bakwai da suke in kari waɗansu abubuwa ko kuma haka kawai mutum tajwidi ya wahalar da shi ya ce ai ne allah wai zai karatu ya ce ta'un sinin wai tasin ya kasa karanta ko ainihin sinin ƙafun allah bai iya ba ne in ka karanta mana ainihin sinin qafun wa ainihin sin qaf a sai mu fita daga sahu ya yi magana a sallah me ya yi ba magana iya ba to ai ba a ce ba sau ka da qur'ani da ainihin sinin qafun ba rufin hita ya karanta ya faɗa mu bai karanta mana qur'ani to akwai wanda idan karatu ya wahalar da shi ka lura da ke duk lokacin da karatu ya fara baka wahala to ka fara ganewa ne inda dai kai haƙuri ka jajirce insha Allah ta'ala samun karatun ya kusa in Allah ya yadda ka lura duk waɗanda suke guduwa daga karatu ai matakin farko ne ba ka ji ba ka gane ba idan eh, yanzu ka zo wata nahiya kenan ka zo wani network ɗin da kai gaba ɗaya bakar sabis to in sha Allah in ka ci gaba na try again later za ka shiga kwana jina da kyau ko shi ne matakin amma wai ka ji baka gane ba jiya yau baka gane ba gobe ka ki zuwa mutum ya baka shi asara wallahi ya yi kan shi asara ina fata kada karatu ya taba in dai kana zuwa ana biya maka kawai ka ƙara giya kawai in ka je yau ka ce mana a maimaita min na jiya wallahi na taɓa yin wannan na taɓa yin wannan nan malam usman allah wa ra'a da muke balaga da shi muka yi na ce mana a maimaita min na jiya kun da kyau kuma ya maimaita min da jiya din saboda haka ba a gudu a karatu kada ka gudu yawwa wani in ya gudu ne sai ya ce ya karatun bid'a ne Allah zai ce ya ce ana rawum ana ishmam ana kaza alli annahu bil ilahu ansara so kada mutum wai dan ya jahilci abu ko dan abu ya bashi wahala ko ya gigita shi ya bi an da shi ya ce ya ce a kawo mai hadisi akan rawum Allah kuwa ya ce a kawo mai aya akan rawum a kawo mai hujjar rawum kullum da ke ko ya karatun ya gigita shi to haƙura ake yi in mutum bai iya ba sai ya je ya koya in ya ji wahala sai ya haƙura ya jajirce ya ce rabbana afrik na sabara wa sabbit na ya Allah haka ake yi Allah in kai karatu aka aka yi ka ji ka gane ba wala ka rabu kai addu'a Allah ya buɗe ƙirjinka ya Allah ka sa in gane karatun nan Allah ka sa in gane shi in kayi kayi ka gama ka gane ba ka haddace bakin kawai ka ɗauki baƙin ka haddace kaga yana son ya kore ka tana kai kuma kana janyo shi tana in fahimta ta gagara to ka haddace baƙin shi kenan in Allah ya yadda in Allah yadda wata rana fahimta za ta zo amma ka yi addu'a ka tashi cikin dare duk waɗannan abubuwan ba a karatu addini ne muke ja da baya ka je masu COE ko diploma ko jami'a inda za ka je ka samu wani ya yi rubda ciki yana karatu har wadda ba za ka ce ɗan adam zai je wurin ba haka ne kuma haka bani. ka ga ya fita duniyar jami'a gaba ɗaya ka san jami'a daman gari guda ke ɗibanta ka ga ya je ciya wani wuri ke da ka ɗauko ka hango wani haske haske ka ɗauka ko kwalbar manira su take ashe shehu shi ce Allah ko baka taba gani ba ka sha yi musamman idan aka ce jaraba ta kusa kaga ya je ya tankwasa kafa zuba shi kawai yake yi to amma ya karatun addini ba za a yi haka ba karatun addini ba za a yi haka ba so karatu baka baka baka gajiya daya baya koranka kar ka taba jin cewa ba za ka iya ba in ka ji ya baka wahala to haddace bakin kana haddacewa ma'ana za ta dinga shigowa a hankali a hankali a hankali a hankali wana ji da kyau ko saboda haka raum da ishmam na farko tabbatattu ne a lugha na biyu tabbatattu ne a qur'ani dan mun ce abin da ya tabbata a lugha baya tabbata a qur'ani sai an tabbatar da shi to asali tabbatacce ne a lugha kuma tabbatacce ne a qur'ani aha sai me kuma eh na Eh. to sai ka ba da wata kalmar kuma na farko dai ishimam da rom da ishimam ba sa shiga fataha kun gane ko da rom da ishimam ba sa shiga fataha daya na biyu donma rom da ishimam suna shiga donma gaba daya wadda ji rom da ishmam suna shiga damma ko rufu'a na uku kasara rom ne kaɗai yake shiga kasara na hudu skud yana shigansu duka kuma shi ne asali kace menene to wannan misali na bayar wancan karatun ayin ka lura da kyau damar misalin na ce za mu ji shi ne a gurguje saboda ba fannin da muke yi ba ar-rahmanir rahim me da nimu a ah, kai kasara kasara ne ko kuma kasara ce da nimu ba tun da kasara ce da nimu yanzu yanzu fuska nawa muke da ita dame dame da sukun da rau da sukun da rau babu ishma saboda ba don babace ce eh saboda da rau da da sukun da rau ka lura da kyau wata fa'ida da ban faɗe ta a karatun ba duk inda rom yake arid lissukun madda ta arid lissukun ba a sukun kana da fuska uku ba ko kai ja biyu ko hudu ko shida kullum da ke ko malamin da zan biya ƙorani a gaban shi a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mun arid sukun tana da fuska uku kasara abin nan ja biyu da ja hudu da ja shida ya ce yanzu za mu tafi akan ja hudu ne kai tsaye sai mun sauke da ja sai a zo a ake ɗauko wani to a kan haka ne za ka itikadin ɗin abu ba wai a ce maka biyu hudu shida a baka ba a'a dole ka ɗauki ɗaya a cikinsu ka sauke da ita kun gane ko eh in ba haka bayan sai ya zama ilmiyan ba amaliyan ba za ka iya riƙe amma wurin tatbiki ɗin ka yi itikanin ja biyu biyu biyu biyu aridul school har ka sauke ƙur'ani sannan ka dawo ja hurhudu hurhudu hurhudu har ka sauke sannan ka dawo ja shida shida har ka sauke to ba in ka tashi duk jan da ka tashi jagiwa zai zo ne amma kullum sai mu ce ja biyu ja hudu ja shida sai mu tsallake haka muke ko kuma to idan za ka yi rome idan za ka yi rau akwai ragowar wasali akwai ragowar wasali domin warau muka isma'ul muharraki waƙifan bi sautin hafiyin kulladanin talawara idan za ka yi rau ba za ka yi ja hudu ko shida ba saboda akwai ragowar wasali to tunda akwai ragowar wasali kenan yana na akan madu tabi'i janar الرحمن الرحيم مي مي هذا صوتي كنا شيني اسماء المحرك واقفا بصوت خفي كل دال تنوّل da muryar da take ɓoyayya duk wanda yake a kusa da kai zai ci wanda yake a nesa kuma ba zai ci ba ka fahimci magana ta ibrahim zai magana cikin ibrahim na kusa da ibrahim alaikun salam <laughs> tun da yaya eh, ne ko ka ce mene ne iyaka na ya asuriya shi ismamu iyaka Eh, me kake so ka ce kana son ka ce ishmamu ɗanka ya yi ko bai ba sai mu zo ajin tajwidi <laughs> ibrahim ya ce ne ka zo shi ka zo karatun to shi ke eh to eh na al-mu'arrab na eh karamar taga da bata fita waje ba eh. a kai kuma ai ba sai an yi fassara ba ai ai ba sai an yi fassara ba ai kai kuma ai majalisi ai majalisin abin da ne ake fassara a ce malam ya fassara abu kaza ko sai an fassara a fassara din dai ka ce ashe shi ne yi magana ko <laughs> ai ba sai an fassara ba ai alkifulu adhifu ninki yutikum kiflaini min rahmatihi zai ba ku ninki al al'awwa inna la awwahud ko mai yawan hakuri. asijil asijil shi ne abin nan ƙonannen dutse tarmin bi hijaratin min sijil kullum da ke ko shi ne ƙonannen dutse ko kuwa sunan mala'ika ne asijil ya zo cikin suratul anbiya wayo barin ba ku gari ku ce hmm? yau na tsawi yau ma na ƙawi sama'a ka ƙawi su jilli lilkita eh lilkutubi ko lilkita eh to wanne ne naku hafsu ina son mu lura da kyau barin ba ku latifa barin ba latifa kun ga mu bi karatu a hankali asali abin da ake bukata shine ka yi itikanin ɗin riwaya ɗaya kafin ka zo ruwayoyi kun gane ko duk mun yadda da wannan qur'ani to haka a karatu na ahkam asali kai itikanin mazhaba ɗaya kafin ka zo zuwa ga mazhabobi mun yi karatu da wasu a jami'ar musulunci ta madina suke gani ina ma a ce su ma an lizimta musu itikanin mazhaba ɗaya kafin su shiga saboda fitowar muqaran ake wa mutum sai a kawo sai a kawo uh, fara'idul wudu a ce malaman mazhabobi hudu sun ce kaza in aka danno maka karatu aka danno maka hujjoji sai ka sama wanne ne wanne ne ma naka to asali shine ka itiqadin din mazhaba daya ɗaya. lura da ke ko asali ka itiqadi na ka gane mazhaba daya wacce zaka bauta ma Allah da ita daya da nan sai ka je sai ka je mataki na biyu shine saɓani da aka samu akan wannan mazhabobin a mazhaba ɗaya akwai saɓani na cikin gida kenan kun yi shiru shine mataki na biyu to daga nan ne in kabirin ƙasa sai ka je da wajen wannan mazhabar sai ka je wajen wannan mazhabar mu ɗauka yanzu a ruwayar shi ba ruwayar warshi ba ruwayar ko in yi taku kenan ko yawa mu ai mu warshi muka yi kai ai da na zo na biya hausa din nan ba gani na yi kai kamar sabu. bambance bambance da yawa na dinga gani har zama ta zama jiki har ta zama jiki ka lura da kyau a hafs wallahu khalaqakum min da'fin yana da fuska nawa biyu da'fin da du'fin za ka faɗe su lokaci ɗaya ba zai yi ba saboda yanzu karatun ƙur'ani kake ba ƙara'ar kake yi ba kun gane ko hakan nan na cikin tsoratu na hali al'ana hafafa Allah an kuma alimu anna fikum du'ufa ko du'afa du'ufa du'ufa ko du'afa to a za ga hatta a habs da muke da ita za a ga akwai wurare da yake da fuskoki guda nawa biyu guda biyu guda biyu to kenan ana buƙatar ka sauke da wannan fuskar sannan ka sauke da wannan fuskar ya zama hafs din shi ma kai itikaninsa yana da wajihi kaza yana da kaza kaza da kaza kaza da kaza har in ka kammala sai ka zo ka ɗauko wata riwaya. ka ɗauko wata riwayar haka zo ka yi ba wai kawai mutum yana son kara'a bare haɗa su duka ba kun lura da kyau wacce magana muke kafin mu zo nan yawwa sijil ko shin sijil sunan mala'ika ne yawa na tawis sama ka tsayi sijil lil kitab kamar yadda mala'ika sijil yake nade a wani suratul araf a anbiya yawa na tawis sama'a ka tsayi sijilli eh kamar yadda ka tsayi sijilli lil kitab kamar yadda mala'ika sijil yake nade littafi sai zama da shi sijil sunan mala'ika ne shine ka tsayi sijilli shi sijilli din sunan mala'ika ne an kalura sijilli a sinun jimun lamun duk huruf ya siha ba harfin illa a ciki da sinun da jimun da lamun duk huruf ne sahiha Ba harfin illa a ciki kaga ishtiqaq din su zai zama ɗaya kenan da da shi wannan din alhin da asjil na tarmim bi ijaratin min sijil suka ce dafaffiyar ƙasa ce sai kuma alkistas shi ne al'adil wazinu bilkistasi ku yi awo da awo na al'adili shi ne adalci ko bilkistasi a mustaqim subhanakallahumma bihamdika ashhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk